hudu wannan shine rago wanda annabi sallam ya yi laye da shi don haka kada ka damu da cewa babban rago in dai rago ya kai daga wata shida ya shiga wata bakwai to ragonka ya isa ragon layya ragonki ta isa ragon layya su ai yankin maka yankin maka. ragunan su guntaye ne in kun kalli ragunan su guntaye ne ba manya manyan raguna kamar udan nan bane da muke da su kamar uda wanda ake fitowa da su daga sokoto ko daga nijar ko daga ko daga sudan ko daga waɗansu wurare ba irin su bane a'a ragunan saudiya in ka gan zaka gan gudul sai dai na tarin nama to gashin nan adadin lada ne don haka Allah ya ce bana bukatan gashi eh, rago bana bukatan nama bana bukatan jini ina duba wanda ya layya ne domin Allah Allah ya sa mu yi layya domin Allah Allah ya sa mu yi karɓaɓɓiya Allah ya kuma ya ba mu lada wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.